wannan rabon kayakin abincin da na mako zuwa ne yayin da hukumomin bada agaji da kuma na samar da abinci na majalisar ɗinkin duniya ke magargarin cewa mudin hukumomi ba su taimaka ba akwai yiwuwar fuskantar matsalar karancin abinci da ka iya haifar da tamowa musamman a jihohin da rikicin boko haram ya fi shafa wato jihohin adama borno da kuma jihar yobe to sai dai kuma don fuskantar wannan barazana da ke tafe nema sa gwamnatin kasar kaddamar da shirin raba kayakin abinci domin a raba al'umma inda jihar adamawa gwamnatin tarayya karkashin ofishin sakataren gwamnatin kasar babacir david lawal ta kai gudumar kayakin abinci cikin tirela saba'in. another support for mr president bringing a lot of the livelihood of the tun farko da yake mika kayakin tallafin sakataren gwamnatin tarayya wanda hadimin shugaban kasa ta fuskacin ayyuka da tsare-tsare bayan ba fitar hassan ya wakilta ya ce burin gwamnatin kasar ne na ganin ma an share wa al'umma waɗannan jihohi hawayensu musamman a wannan lokaci da alamun kasar ke fama da matsalar tattalin arziki. a mai girma shugaban kasa Muhammadu Buhari ya ba da cewa lallai ya san cikin matsala ta rashin noma da mutanenmu suka yi a wa'annan jihohi da wannan abun ta shafa. Don haka shi shugaban kasa ya ba da cewa a ɗauko daga Federal Reserve a ba da tirela saba'in ga mutanen Adama saboda ya sani don wannan matsalan da aka shiga kusan shekara biyu mutanenmu ba su yi noma ba. To idan ku ba su yi noma ba shugaban kasa ya san lallai dole ne suna bukata taimako ta bangaren kayan abinci wannan shine na farko cikin ababa ɗaya da shi shugaban ƙasa shi ko da yake karban kayakin tallafin mukaddashin gwamnan jihar adama honorable matis babale ya mako bai na irin kokarin da gwamnatin jihar ke yi a yanzu musamman ma ga al'ummomin da ke koma yankunan su da aka kwato saboda kun san cewa adama tana ciki wa'annan jihohin da suka samu wannan matsalar wancan shekara mutane ba su iya zuwa gona ba to kun sani wancan satin da ya wuce shi gwamna ma da kansa ya samu wasu abinci da shuga ya tura zuwa harvard level to yanzu abin da eh, shi president ya yi mu dai samu ce ubangiji allah ya biya shi kuma muna so mu gode masa sau tari ma dai jama'a kan koka ne da cewa irin wannan taimako bai kaiwa gare su to kome wakilin da aka tura a wannan karon ke cewa mr kiratus dallatu na mako cikin wakilan da suka yabi kayakin tallafin a madadin jama'an karamar sa ya ce ko za su yi adalci wajen raba kayakin. amma wannan abincin da ya zo na da magangan da shi gwamna ya yi da wanda ya representa shi secretary da government za mu je mu yi amfani da shi za mu yi aiki za mu raba ma ko da kowa ko da samu abincin nan kuma za a yi amfani da shi ubangiji allah ya taimake mu ubangiji allah ya ba ma shugaban kasa lafiya ya dawo ya ci gaba da aikin shi. kawai yanzu dubban rayuka ne suka salwanta sanadiyar rikicin boko haram ba ma dai ga waɗanda aka raba da gidaje ko da yake tuni aka fara komawa to amma kuma da alamun wasu yankunan ma ba za a samu damar soma noma a bana ba wanda ko hakan ma ka iya jawo karancin abinci ibrahim abdulaziz sashin hausa na murar amurka daga yola a najeriya